ga dukkan alamu dai murna na neman komawa ciki wa sanata jimu goje tsohon gwamnan jihar gombe wanda a makon da ya gabata ya bi sahun wasu sanatoci su tara don canja sheka daga jam'iyyar pdp mai mulki zuwa jam'iyyar adawa ta apc ƙasa da mako guda bayan murna da shagalin tarewa zuwa jam'iyyar ta apc sai gashi al'ummar gombe ta tsakiya mazaɓar tsohon gwamnan sun ce bai sami amincewarsu ba dangane da canjin shekar da ya yi bello muhammad ya yi ƙarin bayani kan wannan batu inda ya ce wannan al'amari gashin kansa ya yi mu dai a akko tun da ya fita daga jam'iyyar jam'iyyarmu dama mun so matake-taken na mu yi masa kiranyan nan da sati biyu ne za mu karbi duk signatures da ake bukata sannan lauyoyi suna nan suna ba mu shawarwari na yadda ya kamata mu yi kuma za mu yi sai dai kuma a yayin da al'ummar mazabar tsohon gwamnan ke gudanar da shirye-shiryen kiranye a gefen kuma reshen jam'iyyar ta apc ta jihar gombe na nuna adawa kasancewar dan juma goja cikinsu kamar yadda kakakin haɗakar jam'iyyu ibrahim waziri ya shaidawa manema labarai a ƙarshen taron da suka gudanar a karshen mako a garin gombe sunana ibrahim waziri e hakika akwai tarnaki ko kuma gaba baya a tattare da shugabanci na jam'iyyar apc ba kuma wani abu ne haifar da wannan ba illa eh, damar da uwar jam'iyyar mu ta bayar na baiwa shi eh, sanata dan juma goje ya zama shine shugaba ya zo ya kafa shugabanci na wannan jam'iyyar a jiha mu a jihar gombe sai muka waye gari shi shugaba ya zo da tsari na cewa an ba shi dama ya nada dukkan shugabanci daga bangaren eh, jam'iyyarsa ta sabuwar pdp to a gaskiya wannan ba mu amince da shi ba da yake mai da martani a madadin sanata dan juma goje tsohon ɗan majalisar jihar ta gombe sani adamu ya ce dan juma goje bai canja sheka ba sai da ya shaida wa al'ummar Suna na sani adamu duke kasan wajen siyasa muna da matsaloli irin namu gaba daya Wasu mutanen nan da suke maganan eh, allah wadarai dukkan su ba dan pdp na asali a ciki abun da shi senata ya yi daidai ya koma maza farsa ya tattauna da mutane duk wani mutumin kwarai wanda ya kada masa kuriya da wanda ma bai kada masa kuriya ba ya tattauna da shi kuma ya musu ban kwana akan cewa zai dawo ya canza shekara ya koma APC. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.